This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Usman Karbara muke farin cikin gabatar da shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji wani shiri da masu gidan biredi ke yi na ƙara farashin biredin a Maiduguri sai kuma yunkurin farfado da tafkin Chadi. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. 'Yan Boko Haram sun kai hari wani ƙauye inda suka kashe akalla mutane hamsin shaidun gani da ido sun bayyana cewa 'yan ta'addar sun dararwa wani ƙauye da ake kira Dolari kusa da Maiduguri inda suka darar da daddare ranar Asabar suka dinga harbin jama'a tare da ƙone gidajensu. wani soji ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press cewa mutane uku kuma mata 'yan kunar bakin wake sun tada kansu cikin dandazon jama'a inda suka jikkata da dama daga cikinsu a yayin da su kuma kungiyar rajin kare 'yancin bil'adama ta amnesty international ke daɗa matsa lamba akan a yi bincike akan lamarin sojan ƙasar sun ce ya kamata a bincike jagororin sojojin da ake zargi da wulakantar da gwamnatin najeriya ta hanyar tuhumar su da laifuffukan yaƙi sakamakon rikon sakainar kashin da suka yi wa harkar tsaro a kasar wanda ya ja rayukan dubban mutane suka sulwanta a kasar Taron kungiyar kasashen Afirka ya tashi bisa yarjejeniyar jingine maganar fasa kai rundunar sojin kiyaye zaman lafiya a kasar Burundi mai fama da rikici a yanzu. Domin kuwa shugabannin kasashen na Afirka sun ce ba za su jibge sojoji a kasar ba ba tare da izinin gwamnati ba. Shugabannin haɗin gwiwar sun so su kai sojojin kiyaye zaman lafiya zuwa Burundi ne kimanin guda dubu biyar don kashe wutar rikicin da ta ɓarke a bara tun bayan da shugaban kasar Pierre Nkurunziza ya sanar da cewa ya ayyana ta tazartan mulkin sa karo na uku wannan yunkuri da aka so a yi ya sami goyon bayan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Banki moon wanda ya ce shugabannin ƙasashen afirka ba su ga ta zama ba face su ɗauki matakin daƙile rikicin na ƙasar burundi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc Hukumar ba da tallafi ta Amurka ta sanar da tallafi na makudan kudaden agaji da suka kai dala miliyan 97 a matsayin ɗaukar matakin gaggawa a ƙasar Ethiopia na matsalar masifar da takan shafi bil'adama da suke fuskanta na dumamar teku da ake kira El Nino. Shugabar ta USAID wato Gail Smith ta ce Amurka na taimakawa 'yan ƙasar ta Habasha ne saboda su rage raɗaɗin wannan matsala da ta dame su da kuma yanayin dumamar teku da ke haifar da matsaloli matsaloli a nahiyar game da abinci da makamantansu ta sanar da haka ne a wata sanarwa a jiya lahadi inda ta ci gaba da bayyana yadda wannan dumamar tekun ta shafi amfanin gona a ƙasar wanda hakan ya kawo ƙarancin abinci da kuma tsadar rayuwa ta yau da kullum ga talaka cikin taimakon da amurkan ta aika har da na abinci da ya kai ton dubu ɗari da da shida da za a raba wa jama'a. Haka kuma a jiya Lahadi dai ita ce rana ta karshe na yakin neman zaben neman shugabancin Amurka da ake yi a jihar Iowa wanda in aka ɗauka guda goma sha biyar ne in takarar da za a tantance ɗaiɗai daga cikin wa'annan jam'iyyu na Democrat mai mulkin ƙasar da kuma Republican ta ita abokiyar hamayyarsu. Wannan dai shine zaben fidda ɗan takara ɗaya daga kowace jam'iyya sannan shine zaben farko da zaben Amurkawa ke fara yin tasiri a duk lokacin da za a yi zaben sabon shugaban ƙasa. zuwa yammacin yau dai za a iya sanin zakarun da za su iya zama 'yan takarar jam'iyyunsu a tajirin nan donald trump shine ke kan gaba a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da kaso 28 inda ted cruz yake da kaso 23 yana manna a bayansa kenan duk da yake dai cruz in ya sha caccaka daga bakin trump akan cewa ba ma mai son shi ted hillary clinton ita ce take kan gaba a matsayin 'yan takarar da take neman shugabancin ƙasa a jam'iyyar democrat wanda tsakaninta da mai bi mata baya wato Bernie Sanders kaɗan ne. Labaran duniya kenan kuka saurara. kama da labarin mu bude taskar rahotannin namu da batun yunkurin farfado da tafkin Chadi a bangaren Najeriya wani batu da ya jima yana daukar hankali da kuma ya shafi tattalin arziki. Wakilin Hassan Maina Kaina na da ci gaban rahoton. Duba da yadda kasashen duniya suka damu kwarai bisa wannan matsala na tafkin Chadi. Shin yaya girman matsalar take ne? Da masanin fika Alhaji Baba Abba tsohon babban sakatare ne a hukumar raya tafkin Chadi. a yadda wurin ya ya ragu yana kusan za a ce ɗaya bisa goma yadda yake da sai ka yi lissafi aka mai da shi kamar malamin sa yadda yake shekara taimakon da zai yi ba wai a Najeriya kawai ba Najeriya da Chad da Cameroon da Niger hada da makwabtanmu waɗanda da watakila ake tsammanin daga wajen su da ruwan da za a iya jawowa ya zo ya ƙara haɓaka wajen lissafi in ka gani ya fi ƙarfin ba ma Najeriya ba ƙarfin Afirka gaba ɗaya wannan taron da za a yi Allah sa a samu nasara na tambayi wani kwararre Farfesa Alhassan Muhammad na Jami'ar Abuja. Ko menene ma tun azal ya sababa wannan matsala? Daga nan bangaren Najeriya akwai kogin koma dubu yobe da haɗe da jama'ari sannan kuma ga kogin jama'ari. To kaga idan ka duba nan sashen Najeriya da kogin Kano da kuma ga baki ɗaya an riga an dafe su ma'ana an yi dam dam a kansu. So ruwan da ke shigowa kogin Yassaram da kuma shi kogi na jama'ari to haka shi ne ya rage yanzu shi ne ake za a yi madatsar ruwar kasan zaki a kai to amma haɗe da jama'ari kusan duk ruwan da ke shigowa an riga an ɗauke su shi yasa manoma da ke wannan yankin yobe suke ta korafe korafe kada a datse kogin jama'ar da ya rage yanzu so idan aka datse koguna yana rage ruwan da zai dinga ta shigowa madatsar ruwa na tafkin cadi to ha kuma yana kawo illa ga manoma da kuma wanda suke sana'ar su tun farkon hawansa mulki shugaban kasa muhammadu buhari ya fara yunkuri akan tafkin cikin Chadi, in ji mataimakin darakta a ma'aikatar muhallin Najeriya Mr. Ben Bengun. Ma'aikatar ruwa na aiki tukuru, ta ma mika wa shugaban kasa wani daftari yanda za a yi a jawo ruwa daga sauran wurare ya zuwa tafkin Chadi. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. murmushi ke a cikin tsabta mata ku zo ku je zancen eh, kuma ga jarka mata ku zo ku je zancen eh, kuma ga jarka sabira yau ga albishiri mansur tana so in fahari goran ki ce mini ma fafari kayan farin ma har kwari a yau zan yabon mai annu amma akwai mu da filinta in mm, mai gyada zai barje ta to muna son bawanta tun da dai da tsohon filinta a can a gyara mana hanya To madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. jama'a ga zance zani sai ka faɗi mai iya shatan zamani jama'a ga zance zani sai ka faɗi mai inda malam ya faɗa da an ce wa'azi ne ya faɗa wannan gaskiya ne shatan zamani amma inda shata ya faɗa shatan zamani dole ya ce waka ya kirkira amma tun da shata ya faɗa shata na halima dole a ce waka ya kerkera. Tuna yaro ɗan kanka ne makaranta, talele malam ya faɗa mani. Me ya faɗa maka shatan zamani? Tuna yaro ɗan kanka ne makaranta, amani malam ya faɗa mani. Abun da Allah ya faɗa, shi ne annabi ya faɗa. Abun da annabi ya faɗa. san magada annaba wazi a garan aiki da dole mai aiki da shi shatar zamani ka san magada annaba dole malam ya faɗa mani makaranta gaskiya ne mutum ka zama kai adali haka in ka zama adali dubu jama'a duka na haka ne duka kowa da kowa kamar kai ke shatan zamani dubu jama'a duka na haka ne duka kowa da kowa kamar kai ke yi lokacin wali iya da rai kale Allahu akbar lokacin mutuwa ba ta ɗaushi ba. Allah ji musulmi. Dukkanin mana faɗi, gaidam na faɗi, mai duguri na faɗi, damaturu na faɗi, ranar zaɓe na tahe, in zaɓe za ku yi to jama'a ku yi a adali. Haka ka faɗi kowa ya shaida shatan zaɓen. Ku yi zaɓen adali, domin shi ne tausan ƙasa mai bautawa ƙasa mai bautawa 'yan ƙasa domin shi ne mai tausan gida mai bautawa gida mai bautawa 'yan gida lokacin mutuwa ba ta daushi ba sale Allahu akbar ƙarya ta shigo gari da dare ta zo gari usman adamu na dawa ma hakkin 'yan ƙasa karya ba ta gan shi ba shi ma bai ganta ba kenan ko bai san ina ba su gamuwa ta zamani alƙawali in yayi maka alƙawali jama'a sai ya cika shi cikin yarda ubangiji sai ya cika shi alƙawali jama'a sai ya cika wannan gaskiya ne Usman Adam Usman Allah ya kama musulmi Allah gama da gafara wani baban Mariya Usman Adamu Usman. Haka dai aka yi. Wali babban Adam. Allah ya yarda Allah ya cika ne. sanata ya To Madalla gaida shatan Nijar sai kuma jihar Barnar Najeriya inda ba a rabu da bukar ba ake neman haifar habu. Yayin da al'ummar jihar ke fama da kuncin rayuwa sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram. masu gidajen burodi sun sanar da cewa za su daina gasa burodin na tsawon kwanaki uku da nufin ƙara farashinsa ga wakilin haruna dauda biyu da ci gaban rahoton a yau litinin ne kungiyar masu gasa biredi da ke jihar borno za su dakatar da gasa biredi har na kwanaki uku a wani mataki na nuna wa gwamnati irin matsalolin da suka shiga musamman ma na hawa-hawan kayayyakin gasa burodin. wannan kungiya na masu gasa biredi sun ce sun ɗauki wannan matakin ne na nunawa jama'a cewa suna shirin ƙara kuɗin biredi gaba ɗaya sakataren kungiyar masu gasa biredi malam bukar mustapha ya shaida a murya amurka cewa suna fuskantar matsaloli da dama musamman ma na kayayyakin gasa biredi yadda ya tashi goron zabi kuma tamkar ma suna gasa wannan biredi ne kawai amma ba don riba ba da haka ne suka gudanar da wani taro don ɗaukan wannan mataki na dakatar da gasa biredin har na kwanaki uku wanda za a soma daga yau litinin har zuwa ranar laraba ga ma dai karin bayanin da sakataren ƙungiyar masu gasa biredin wato malam bukar mustapha ya min kamar haka. muna ba al'umman borno hakuri akan za mu tafi hutun kwana uku domin yanayin kayayyaki da suka yi tsada muna so mu tsakanin mu zo na mu shawarwari akan yadda zamu fito da sabon farashi a jihar borno za ku dakatar da gasa biredi har na kwanaki uku kuma yajin yajin aiki ne za ku tafi ne a ba yajin aiki ba ne za mu dakatar da gasa biredi na kwana uku kamar mai kawo haka ok muna so ne mu fita da sabon farashi amma kuma biredi da yake cikin kasuwa muna so ya kare mu fita da wannan biredi da za mu fita mu fita da tsari mai kyau da farashi da ya fito kuma a ci biredi da ingantacce a kan cewa eh wannan farashin da aka sayi biredi hakan ya dace shi yasa muka haka to kamar me yasa za ku ɗauki matakin dakatar da gasa biredi har na tsawon kwana uku saboda kuna so ku yi ƙarin kuɗi amma abin da ake yin biredi wanda ake biredi ba wanda farashin sa bai karu bai karu ba kowane abu kayan sa ya karu yawanci yan uwanmu a cikin masu yin aikin biredi yanzu wayansu sun fita ma a cikin kasuwancin domin abin da ake ba fita kaban kuyi la'akari da ganin cewa mutane kusan duk duniya biredi shine abincin jam kusan ko ina na cin wannan biredi a fadin duniya kuyi la'akari cewa idan kuka dakatar da gasa wannan biredi na kwanaki uku ganin yadda ake da jama'a cikin Maiduguri zai kawo matsala eh to bare kawo matsala ba insha Allah muna dai ba mutane hakuri akan wannan wannan abin muke gudun shi shine muka bada hakuri abin ma ba mu so mu bane mu ma yan kasa ne yau in kana sayan siga ka san bayan da kake saya kake abin nan kana sayan fulawa bayan da ka saba saya bane to koya masu saran wannan biredi da kuma masu cin biredi nan suka ji wannan sanarwar salamu alaikum baba goni tijani ne kira ɗaya daga cikin masu saran biredi ko ina kuke kaiwa kun sara eh to mun sara dai muna kaiwa kasuwan kauye ne to amma yanzu gashi sun ce mana yanzu nan da kwana uku za a yi aikin nan zan kwanan nan da zuwa kwanaki uku nan matsala zai zo shiga tsakanin kuna ganin jama'a za su shiga wani hali game da rashin wannan biredi ko kuwa ya kuke gani eh to shiga kam za su shiga amma wayanda muna so ya kamu nan da lokacin da wayanda muka kai musu din dan Allah ya raba zai kasa a wajen su din ba kamu nan da kwana uku din ya suna malamin suna na Hassan Jajiya. duk da ma dai ba ma son a ce farashi da ya dinga hawa amma kuma Allah dai ya kawo yadda za a yi kuma farashin ma ya sauka ya zama yadda mu ma za mu ji daɗin saye ba ba za mu wahala wurin saye ba. Wasu al'umman jihar Borno kenan ke bayani game da matakin da ƙungiyar masu gasa biredi suka ɗauka na dakatar da gasa biredi har na tsawon kwanaki uku wanda daga bisani su fito da sabuwar farashi. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Alhaji Haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe biyu da minti goma sha shida na asuba ga Salihu Garba da shirinmu na gaba. Da rashin tayi yi aka bar arha jama'a assalamu alaikum mu kuma da sake saduwa a wannan fili da fatan an tashi lafiya. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To idan ba ku manta ba, makon jiya mun so mu fira da Alhaji Muhammad Aliyu Baiwa, wanda ya so mai mana bayani akan yadda Dubai ta zama cibar kasuwanci ta duniya. Dubai dai ta tattara ƙasashe fiye da 130 da ke hada-hadar kasuwanci cikinta. Yau za mu ci gaba da firar tamu da bakon namu da wannan tambaya da na yi masa. To, wato dai Dubai dai ta zama wata cibiya daban wadda duniya na dubanta. Gaskiya kamar yadda na ce Alayhi Salisu zai yi wuya a samu wata ƙasa da za ta sha gaban ta a yanzu dai saboda a tsarin ƙasa da tsarin doka eh. da tsarin ah, ah, eh, kasuwanci mm. gaskiya zai wuya yanzu a samu wata ƙasa da za ta sha gaban ta. Ina su suka samu wannan tsarin nasu? to wallahi shugabanni ne da allah ya ba su waɗanda suke da tausayi suke da kuma hangen nesa da keshin ƙasa saboda idan ka lura ma ba wani ba su da mai ba wani abu suke da shi ba kawai eh, allah ya ba shugabanninsu basira hmm. da kuma hangen nesa hmm. duk wani abu da ka gani a dubai ba su suka kiro ba sai da suka je waje suka koyo suka nemi mutanensu suka je suka duba yaya waɗansu ƙasashe suke sannan suka yi barbaran suka ce musu zo ai za mu ba ku waje za mu ba ku gida za mu ba ku duk abin da kuke so za mu ba ku tsaro ku zo ku zauna tare da mu. Hmm. ta haka suka tashi to bari mu koma gida akwai menene a ganinka yanzu kai ka zauna kana duba yanzu ka ga duk abin da ke faruwa ka ga irin da kasuwanci ke ci gaba kai ka faɗa cewa su da kansu sun samu shugabanci na nagari sun kuma ɗauko abubuwa da ƙasashe daban-daban sun ka ƙasar zo sun gina me najeriya za ta iya koyo daga wannan ko ƙasashen mu na afirka gaba ɗaya to alhamdulillah dai yanzu mu gode ma Allah Allah ya kawo mana shugaba mai imani mai hangen nesa mai fahimtar mm. talaka mm-hmm. ah, ina gani in aka bashi goyon baya insha Allahu ban ce za mu kamo dubai ba amma gaskiya za mu kusan kamo su ba za mu kai su ba amma za mu kusan kamo su saboda kusan abin da allah ya mu kasar najeriya mm. yau da za mu tsaya mu tsaya mu haɗa kai gaba ɗaya mutanen najeriya to a gaskiya in dai ba mu kamo dubai ba za mu kusan kamo su hmm. dama babban illan najeriya rashin shugabanci na gari yau hmm. idan allah ya sa muka samu shugabanni masu tsoron allah kamar irin mutanen dubai kamar shugabanninsu masu tausayi hmm. to najeriya sai ta kusan kamo dubai kuma ba wai cikin tsawon lokaci ba cikin gajeren lokaci allah zai kawo najeriya ta kawo kamar dubai saboda idan ka duba salisu menene allah bai muna ba a najeriya eh babu dangin eh, dangin ma'adanai dangin abun gona dangin masu ilimi mutane mhm. dama menene ke cike daga ƙasa gaba ai idan aka ce akwai al'umma akwai ilimi akwai kuma ah, ah, albarkatun ƙasa albarkatun ƙasa to ai duk abin da mutum zai nema a duniya Allah ya masa kenan yayi kam semana. zai dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka yi matalaka wanka hidima Allah ne za ya dafa maka idan za ka bi rigima kai ce kai kafi son aiha shi sai da mai ma iso kai ko ka a fili yake in ya so za ka gan shi kawai in ya ki ba shi nan zai fake ya kake ta da jijiyar wuya akan wanda gudun ka yake duk sanda ka ɗebo rigima wallahi kanka za ta fake dan Allah dan uwa ce ka ja rigima shugaba in na wani babban abun alfahari da suka yi shine kaga a duk duniya babu kasar da zaka ɗauki ka yau ka ce zaka shiga ba tare da ka wahala ba sai ƙasar dubai akwai hanyoyi uku da zaka shigo dubai ka fita na ɗaya ko ka nemi izinin visa su baka visa duk inda kake za su baka visa ta akwai ta sati biyu akwai ta wata uku da za a baka ka shigo dubai in kuma ka shigo jirgin su na emirates Mm. za su iya baka biza ta kwana uku in za ka wuce wata ƙasa daban. Daga cikin jirgin? Eh, daga eh, a'a daga airport. Kamar a ka sun za ka tafi Amerika. Eh. In ka shigo Emirates za ka sauka Dubai za su iya baka biza ta kamar kwana hudu ko kwana uku. Mm-hmm. Sannan bayan haka nan sai ka wuce. Wannan daga airport za su baka. Kuma za su iya baka biza sun makin biza din sun wato sun yi wani tsari ina gani duk ƙasar duniya ba mai tsari irin na dubai na ba da visa dalili kamar kamfanoni da suka zo suka buɗe nan eh. su immigration za su baka izini ce za ka iya shigowa da mutum za su baka wani takarda ka buɗe kati a nan immigration kana iya rubuta application ka ka tura ma immigration sai su baka visa hmm. kai kuma ka ba bakonka wanda ko zai zo ya sati biyu ne ko wanda zai sati eh, wata ɗaya ko wata uku lallai kaga ta nan sun buɗe hanyar da za su gayyaci mutane kowa ya shigo ƙasarsu ba tare da wahala ba hmm. abubuwa da suka yi na tsari wanda a duk ƙasar duniya da wuya ka samu irin wannan tsari hmm. to alhaji aliyu na gode da wannan firar tamu da fatan masu tsaro sun karu jama'a ƙarshen firar kenan da fatan an himmatu shin najeriya na iya kama hanyar zama dubai ɗin afirka a zamanin shugabancin yau a madadin bakonmu alhaji mahmud aliyu baiwa da coba hero ne wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki mai salo garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya to a gaida malam salihu sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho tsarin kina da babban murya ga majalisar dokoki na tarayya da su kawo wani gyara a kundin tsarin mulkin najeriya ta yadda kananan hukumomi za su samu sakewa tocin jihohi sun binne su ba sa iya wa talakawa su ayyukan da ya kamata a nan talakan najeriya yake rayuwa tsakanin hukumomi ba a jihohi ba ba gwamnatin tarayya abuja ba da haka ya kamata shugaba buhari da majalisar dokoki da gaggauta kawo gyara a kundin tsarin mulkin kasar nan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da tara domin talaka ya samu sauki kudaden da ake bawa gadaran hukumomi jihohi suna damewa ya kamata ba su yancin kansu talaka ya gani a ƙasa gane hukumomi suna fata wayan da abun ya shafa majalisar dokoki da ƙasa. Assalamu alaikum. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na biyu idan eh, Allah da annabi ku taimaka ku yi abin korafi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka ba mu zaman lafiya a Nijar a Najeriya. Salamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon Amerika mai magana Kasim Aliyu Asada a donon matasan Asada a jihar Sokoto birnin Shehu Cibiyar Dola Usmaniya. Sashen Hausa biyu Amerika yana so in da wannan dama su isa mana saƙon ta'aziyar mu ga al'ummar jihar maiduguri da kuma jihar adama dangane da wani hari da aka samu an kai aka sama sa rakar dama da kuma kone-konen gidaje to a madadina da kungiyar mu ta matasan yan labule da ke jihar sokoto da ke babban kasuwar sokoto muna isar da sabon ta'aziyyar mu muna roƙo Allah ya ji kan su rayukan su wannan suka jikata kuma Allah ya ƙara ba su lafiya a ƙarshe muna roƙon Allah shi ƙara kamu domin zana mu Najeriya musamman arewa maso gabas. To Madalla kafin mu ƙarƙari ga takaitattun labarai. To, ‘yan Boko Haram sun kai hari a wani ƙauye inda suka kashe akalla mutane hamsin. Shaidun gani da ido sun bayyana cewa ‘yan ta'addar sun dirarwa ƙauyen Dolari kusa da Maiduguri a daren ranar Asabar suka kuma dinga harbin jama'a tare da ƙona musu gidaje. Wani soja ya faɗawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa ‘yan ƙunar baƙin wake guda uku mata sun ta da kansu zuma a cikin dandazon jama'a inda suka jikkata da dama daga cikinsu a yayin da ƙungiyar Amnesty take ci gaba da matsin ba kan cewa a binciki rundunar tsaron ƙasar a lokacin da abubuwa suke ta faruwa. Taron kungiyar kasashen Afirka ya tashi bisa yarjejeniyar jingine maganar fasa kai rundunar sojin kiyaye zaman lafiya a Burundi da ake fama da rikici tun bayan da Nkurunziza ya bayyana sa karo na uku. To a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na hantsin nan. sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na yi su Harande. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya. Kabara mm, da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.